Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani ra'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa, wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman musamman na kunshe da rahoto kan ta'annatin da 'yan bindiga a yankin birnin Gwari inda suka yi kisan gilla ga fiye da mutum talatin kuma da hali ake ciki a jamhuriyar Nijar kan shirin zagaye na biyu na zaben shugaban kasar muna dauke da rahoto. A wannan shiri muna da shiri na farko a sabbin shirye-shiryen muryar Amurka wato zauren matasan BOA za kuma mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya da sharhin muryar Amurka. Amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar, ta da fatar kun wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya, wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Jami'an tsaro a Mayammar sun buɗe wuta akan masu zanga-zanga a ranar Lahadi, yayin da bore da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu. amma babu wani jawabin adadin waɗanda suka mutu kuma gwamnati bata ce umfan ba a kan lamarin an dai kai jami'an tsaro ne jihar kacin da ke yankin arewacin kasar don ba da kariya ga wata tashar wuta a jiya lahadi wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda sojoji ke harbi cikin masu zanga-zanga amma babu tabbacin ko alburusan na roba ne ko kuma na gaske. ofishin jakadancin amurka ya yi gargadi cewar akwai alamun za a katse kafofin sadarwar intanet daga karfe ɗaya na tsakar dare har zuwa karfe tara na safe agogon ƙasar jerin zanga-zangar na faruwa ne yayin da sojoji ke ci gaba da rike mulkin ƙasar sama da mako guda bayan da suka kifar da gwamnatin aung san suu kyi Duk da wanke shi da majalisar dattawa ta yi kan zargin da ake yi cewar ya tunzura ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata a lokacin da ake shirin tabbatarwa Joe Biden nasarar da ya samu. Batun makomar siyasa tsohon shugaba Donald Trump lamari ne da ya sa mutane suke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta. jim kaɗan bayan da sanatoci suka kaɗa ƙuri'unsu inda sanatoci 57 suka same shi da laifi kana sanatoci uku kuma suka kaɗa ƙuri'unsu na amincewa da cewar bai yi laifi ba a yammacin ranar asabar lamarin da ya gaza samar da adadin ƙuri'u 67 don tabbatar da laifin tsohon shugaban ya fito yana mai cewa zai ci gaba da kasancewa a fagen siyasar ƙasar. sai dai bai nuna wata alamar da ke bayyana cewar zai sake yin takarar shugaban kasar ba a shekarar 2024 kamar yadda ya nuna alamu zai yi a lokacin da yake barin ofis a watan da ya gabata ita dai majalisar wakilai ta tsige trump a watan janairu akan laifin cewar ya haddasa rikici Trump ya kwatanta wannan tsigewar a matsayin bita da kullin siyasa a tarihin ƙasar, yana mai cewa babu wani shugaban ƙasa da ya taɓa fuskantar abin da na fuskanta. Labaran duniyan na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A cikin 'yan kwanakin nan adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a Amurka ya gaza mutum dubu ɗari. Amma a jiya Lahadi masana sun tabbatar da cewar wannan ba yana nuna cewar annobar ta tafi ba kenan. Amurka wadda ita ce ƙasa ta fi samun adadin waɗanda suka mutu sanadiyar annobar COVID-19 fiye da kowace ƙasa a faɗin duniya. ta sha samun sama da mutum dubu ɗari biyu da cutar ke harba a rana guda a watan Disamba, inda har yawansu ya doshi dubu ɗari biyu da hamsin a watan Janairu a cewar Jami'ar John Hopkins. A ranar Juma'a da Asabar, adadin masu kamuwa da cutar ya sauka ƙasa da dubu ɗari a kowace rana. A jiya Lahadi shugaban Rasha Vladimir Putin ya zargi kasashen yamma da yin amfani da kulle shugaban adawar kasar Alexei Navalny don muzantawa kasar. Yana mai cewa duk an yi watsi da irin nasarori da Rasha ta samu. Ciki har da kirkirar allurar rigakafin cutar COVID ta Sputnik V ta yi, lamarin da ya ce bai yi wa abokan adawa daɗi ba. Kalaman na Putin na zuwa ne yayin da ake cece kuce kan wasu fayafayen bidiyo waɗanda aka watsa su a kafar talabijin ɗin ƙasar kuma da yanar gizo suna nuna wani gangamin magoya bayan Putin waɗanda aka ce shirya su aka yi yayin da mutane suka bayyana a ciki suna cewa yaudarar su aka yi suka shiga cikin gangamin. wasu daga cikin mutanen sun faɗa wa manema labarai cewar shugabannin kamfanoninsu ba su ba su zaɓi ba lamarin da ya zama musu dole su shiga gangamin sai dai mai magana da yawun fadar kremlin dmitry peskov ya musanta waɗannan rahotannin ya ƙara da cewar fadar ba ta da alaƙa da waɗannan fayafayen bidiyon wani kazamin fada ya kaure tsakanin dakarun gwamnatin yemen da kasashen duniya suka amince da ita da 'yan tawayen hutsi a jiya lahadi wanda hakan ke nufin an kwashe tsawon makon guda kenan ana gabza fada a lardin marib a cewar hukumomin yemen yayin da aka kashe mutane da dama wannan fadan ya fara jefa shakku kan yiwuwar samun nasara a sake shiga tsakani da majalisar ɗinkin duniya ta yi don ganin an samar da maslaha da za ta kawo ƙarshen wannan yakin basasar. Labaran duniya aka kuma za mu shiga babin rahotanni. A ci gaba da mugun aikin 'yan bindiga a jihar Kaduna. 'Yan bindigar sun hallaka fiye da mutum talatin a yankin birnin Gwari. Lamarin dai ya sa gwamnatin jihar na ɗaukar alwashin takawa 'yan bindigar birki daga Kaduna. Ga rahoton Isa Lawan Ikra. Alhaji Abubakar Umar Sallau tsohon shugaban karamar hukumar birnin Gwari ne kuma ya ce tsakanin makon jiya zuwa yau an kashe mutane akalla talatin a yankin birnin Gwari. Ina tabbatar maka nan daga sati zuwa satin da muke ciki akalla akalla an kashe mutane sama da talatin da wani abu a kasar birnin gwari a yau din da nake maka bayani da kai an kai hari a wata unguwa na ce mata unguwar laya an kai harin nan da rana ne aka tura sojoji su ba da taimako cikin sojojin an kashe wasu yanzu in ka bincika a kasar birnin gwari akwai ƙauyuka muna da su da yawa wasu akwai lantarki akwai sakandare akwai firamare akwai kilin amma yanzu duk ta zama kango akwai misali ka je kwalakwangi ba kowa ka je dokar ruwa ba kowa ka je mai kyasuwa ba kowa ka je labi ba kowa ka je layin mai gwari ba kowa wani garka ne nake gama kowane gari yana da firamare yana da sakandare yana da clinic amma duk yanzu ya zama kufai. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce tana iya ta akan wannan batu na maganin matsalar tsaro amma dai akwai matsala daga jihohi makwabta in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel alwan matsayin gwamnati shine bai kamata a yi wasa da wannan abun ba kuma in kana bibiyar kuma bayanai wadda muke kuliyomi zaka ji mana bayani akan hare-hare wadda sojoji musamman ma sojan sama suke ta kai ma wayannan mutanen asirin sannan su kuma har yanzu da muke wannan magana ana nan ana wannan aikin to amma akwai kalubale wadda muke fuskanta idan nan mun zafafa abubuwan da muke muke yi za ka fahimci a yan bindiga daɗin nan sai su gusa su shiga jihohi da muke makwabtaka da su da su dai hare-haren da suke yawan kaiwa al'ummomin ai kagan al'ummomin wanda suke iyakoki ne kanan to mu muna da ra'ayin cewa ya zama wajibi dukkan mu mu tashi hajjan majara a yi wannan aikin a lokaci daya a tankare su duk ta inda suke a mu dunkule a yi wannan aikin baki ɗaya. shi ma dai alhaji abakar sallau ya yarda akwai matsala daga jihohi makwabta amma dai ya ce su al'ummar yankin birnin gwarin fa suna cikin wani hali. Mun boda da Niger State, mun yi boda da Zamfara State, mun boda da Kebbi State. To yayin da harin nan in ma gwamnati ta ce tana kai hari ko tana kokari eh mun tana yi. To amma menene muke filin babu in kana da gona baka saka je ka gonan ka ba. Ko su ce sai an zauna ka ba su miliyan kaza kai noma ko su ce sai an zauna duka masu gonaki kaza sun tara musu miliyan kaza su yi noma. in kuka ki kuna nan kuna zuwa gonar sai su auka muku duk su tattara ku su wuce sai su nemi kuɗin fansa hali da ciki kenan wannan matsalar tsaro dai na ci gaba da tada al'ummar yankunan karkarar da ake yawan kai waɗannan hare-hare waɗanda kan bar garuruwansu na haihuwa domin yin gudun hijira isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a Najeriya. Gabanin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar a ranar 21 ga watan nan na Fabrairu wasu na cewa lamarin ba shi da armashi kamar yadda ya faru a zagaye na farko amma ba mamaki dan takarar jam'iyyar gwamnatin tarayya Bazur Muhammad ba haka yake gani ba daga da magaram ga rahoton Tamar Abari. na Muhammadu Mala Bagale gaskiya kamfan kin wanga na ya bambanta da na harko da yake na harko mutum talatin ne alarka yanzu mutum biyu ne in mutum biyu ne dama an ganin adawa tsakanin mutum biyu kuma wasu kalmomi da ake gaskiya suna ba da tsoro tunda mu kasa ne muke nan musulmi an san Nijar duk zaben da ake Nijar muna yin shi ne lami lahiya kowa ya samu da dan kasan mu ne sunana Maryam yaƙin neman zaɓe gaskiya na farko ya yi wannan ya yi armashi tunda na yanzu kin ga ana wani habaice habaice shi ko manya bai kamata ba Allah shi ke ba yake gwani aka ce ba bawa ba gaskiya ba irin ta da bace ka yan siyasa gaskiya ni dai sun ba zato kowane bangare kai ka soki wancan wannan ka soki wancan shi kuma aka ce siyasa kowa ya bada ra'ayin shi ne kenan kwaɗi maganganu ra'ayi wanda za ka sa wanda ba na bangaren ka ma ya zo wajen ka. Wasu kenan suke bada ra'ayin su game da yakin neman zaɓe zagaye na biyu na shugabancin ƙasa da ake ciki yanzu. Sai dai abun ba haka yake ba ba a wajen dan takara na shugabancin kasa na jam'iyyar pnds tarayya bazum muhammad yayin da ya jagoranci wani babban taron gangami a nan da magaram. Za ku lura da cewa inda zancen nan ne ai magana ta kare da izinin Allah kyakkyawar safiya hausawa suka ce tun maracin ta aka sanin ta. Taro shi ne abin da ya kamata a kalla domin yana nahin cewa akwai babban goyon baya kuma kun goda shi cikin ƙuri'u. a nashi waje dan takara na bangaren adawa alhaji muhammad usman bai iso nan da magaran ba kawo yanzu abinda magoya bayan shi suka ce sabon salo ne na tafiyar su. a ta bakin alhaji umaru dangote kullum abin da yake bukata kamfai in kai salo na farko kaga bai biya maka bukata ba yadda kake so kana iya canza to alhamdulillah yanzu gaskiya muna da wani sabon salo wanda ba sai na hoto na faɗi shi ba a kafafen yada labaru tunda mu masu neman mutane ne kuma wannan hanyar da muka ba alhamdulillah mun ga tana da kyau tafiya tana ta fiye da yadda ake tamani ko wannan jinkirin zuwa shugaban jam'iyyar mu alhaji muhammad usman dan takara insha allahu mai jiran gado da ko gani yana cikin salon da muka saki kuma yanzu shi wannan salo kuna ganin kamar zai hudda ku a alhamdulillah ai wannan salon yana bi mutane tsoro saboda abin da ake dan korafi ma a kan shi saboda ai kun lura nan da yan kwanaki kaɗan da suka wuce mun dan yi wani abu na mutanen mu da suke korafin wannan salon da aka yi bai musu ba ya kamata a ce an hoto an tada mutane daga barci kun ji yanda muka hoto muka dan zagaye gari muka wannan in ka dauka bangaren wasu jam'iyyun ai halin shugaban nasu ma ya zo amma za ka gane garin kamar ba komai kamar ba a yi ba komi to mu shugaban bai zo ba duk irin abubuwan da ke ga iya gudana da abubuwa a alhamdulillahi mu ba sai mun haɗu komai ba ku ku gano ne ba jiyo ba haka kuma ba zoom din ya kara da cewa wannan taro manuniya ne ga tasirin gamayyar da suka yi ya kara nuna cewa wannan kawancen namu na jami'oyi masu mara mini baya ya samu na'am ga mutanen da magaram. Tamar Abari, muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar. Tukar da a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Nasiru Adamu El da sabon shirin zauren matasan VOA. matasa. Masu sauraro barkamu da shigowa shirin farko na zauren matasa wanda zai rika zanta da matasa kan lamura da suka shafe su, lamuran da suka hada da zaman kashe wando, aukawa miyagun laifuka, bangar siyasa, zama sojojin hayar miyagun iri na ɓoye, shiga lamuran siyasar, illar jahilci da sauransu. A shirin na farko za mu kawo rayun matasa ne maza da mata a taro a ofishin muryar Amurka na Abuja tare da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto wanda ya haifar da kirkiro wannan shirin. Ni mamaki nake da mata kuna bani mamaki sai ku zo ku taimaki mutane su ci zaɓe sai ku koma ku shuru abu. Ku kyale su suna su. Na sha hadda ranar laraba nake banci a cikin shirye-shiryen muryar Amurka. Na ce ranar laraba bana na son jimuriyar namiji ko a duk wuni na ba da ita ga mata zallansu da matsalolinsu sai a buɗe layin ana jiran mace ɗaya ta kira shi ba a tafiyar ba sa kira har sa muke a shirya mata su zauna a ce ku zo nan da Allah karfe uku za a buɗe layi ku yi magana me yasa ba ku magana ne na jaga da kuma da kamar ya shiru dalili ko shi ne magana ne gaskiya ne magana tsaro kana zaune bayan ka faɗi magana sai a zo hana ka bacci gaya maka gaskiya ran kai da na rage ina yi ni yar siyasa ce na san me ake yi kuma sannan ba ma samun komai magana ta gaskiya shine mu karan kanmu matan muna da matsala babu yadda za a yi a ce ka fito nema domin ka tallafa rayuwarka da sauran mutane sannan ka bari a nan siyasar wani yana yaudarar ka daga zaran aka ce maka wannan sanita ne ko minista ne ko dan majalisa ne shi burinsa bayan ya gama to sai ya kare miki kallo ya kalli kuruce ki lokacin da zai nemi ya ce yana son ki kai kuma da yake shasha shace baki da kai na sha faɗan wani to lokacin fa da za a kai ki gidan gona ba da zai sani to da zaran kin je gidan gonan nan ko kuma gidansa inda ya keɓe domin ya ji daɗin rayuwarsa ba wai tunanin ke rayuwar ki ke ba yaya zai ya same ki a wannan lokacin to wannan babbar matsala ce da muke fuskanta a cikin siyasar mu ta nan Najeriya wannan ba magana koyi idan ka fito ka ce za ka faɗi gaskiyan to ƙarshen ta baki ɗaya idan ɗan mukami aka baka to sai a mai da kai kai ne za ka je kai shara yes to a wannan waje ranka ya daɗe dole ne mu fito mu faɗi gaskiya domin duk mutumin da zai faɗi gaskiya to dama ya sa zuciyarsa cewa ba kullum ma za a da shi ni a yanzu haka na ban da katanga bayan baya an yi wani abu mamaki a unguwata inda nake eh. wato yarinya ce aka yi mata fyaɗe yarinya yar shekara shida makwabcin uwarta ya yaudare ta yarinya yar shekara shida amma abun kunya da abun tausayi ubanta da farko shine ya fara cewa a shiru da magana ni da nazo zan daga ni da nazo zan daga maganan a unguwa sai aka ce ban yi shi abin ya zafafe ni na je na same shi ne mishi magana sai ya ce a bar magana sai daga baya muke jin labarin wai ai an ba su dubu ishirin sai daga karshe uwar da ta gano sai ta tafi kaduna ta je ta ɗebo human right akan cewan ba ta yadda ba har da su marasa kunya da tunani suna cewan za su samu ita uwar su mata duka na yi tafiya sai ake kira na tawaya maza maza in zo ga wata yarinya ta zo ta sace yaya biyu a angomu har ta fito da su a takaice yanzu ɗaya ma yaron daga baya ma ya rasu muna zuwa ana cewa mata za su taru su yi mata duka kawai sai akan zagaye ta da security sai take cewa ta gode Allah tun daga yan sanda sun zo magana kenan sai muka ji an ce daga nan unguwar namu ana tsallake titi aka akan release ɗinta. to kenan kaga ana ba mu da wani fawa saboda kai da kake tunanin da aka taimaka su iyaye suna jin kunya suna jin tausayi sannan su kuma security din madadin su ba wa su waɗannan matasa na anguwa din tallafin cewa abu na faruwa a kira ayi magana wallahi daga ƙarshe sai ka ji ana cewa haf da Allah a bar wannan magana. Ina ganin mun fahimci juna kan abin da ke so soyayyar wannan batutuwan da ko misali kamar misalin da ta kawo yanzu na cewa wani abu ya faru da ya shafi yaro ko yarinya ko wani da sani ko kai kanka yanzu grace ines alheri abu ta zo nan najeriya an ji an kama ta an tsare ta daman ta zo ta yi labari ne kan yadda ake kama mutane a tsare ko ita ma ta zan victim ta gane ko so jiki magayi yanzu ita ta mata ɗanɗana ai ta samu experience ka gane ko so zubo da zagaya wata ana yi a najeriya yi ta ma so abin da nake so idan kun zo wajen bayanai da Allah ku dinga kawo misalai na irin abubuwan da suke faruwa ko wanda ya faru gare ka ko ya faru a wurin wani ko wata idan kun san wani da aka sace idan kun san wani da aka ce sai ya ba da hanci aka yanzu na ji labarin wani abu da ya faru a kudi lokar gamma da aka ce an je an rusa shagunan mutane da yawa karfe biyu uku na dare da kayan ba ga musu ba ba a ce musu kwashe an ko ba shirya ba duk abin da yake cikin dakunan su da restaurants da offices da waye da aka zo da bulldozer aka bi aka sari aka fasa so duk wani wanda yake da wani misali domin labari kana yin sa in ba misali nan makamancin wannan abin so sai a yi zaton tatsuniya kake amma ya kace ce wani makoci na wani malami nawa wani ma'aikaci da na sani wani mai yes sunana bashir bama na inna kadisau karamar hukumar faskari jihar katsina yanzu kwanan nan kwatankwacin abin da ya faru a karamar hukumar sabuwa akwai wani gari da 'yan ta'addan nan suka je suka kama mutum hudu ko sati ba a yi ba a ciki akwai 'yan uwana wallahi sai da aka ba da miliyan ɗaiɗai miliyan hudu kowane mutum ɗaya wani miliyan sannan aka sako su bayan mutanen nan ba sun dawo gida sannan kuma suka bugo waya suka ce a haɗa masu miliyan takwas in ba a haɗa masu miliyan takwas ba za su dawo garin nan duk wanda suka samu za su kama su kaga duk irin waɗannan abubuwan shi ke faruwa za a kai ishu ga gwamnati ko jami'an tsaro lokacin da wani abu da ya faru kwanan nan kuma a gende a karamar hukumar fuskare ne wannan a wani gari da ake ce ma diskuru mutanen nan suka zo suka kone mu mutane gidaje suka kashe maza da mata abinda ma ba a taba yi ba kisan gilla a kore yara ƙanana da mata a kashe sannan a kone dukiyoyin gari baya kafin su zo su yi wannan ta'addancin ba sai da suka turo yaran su suka zo su kuma mutanen garin suka sa suka yi aikin sa kai Allah ya taimake su suka kashe wa'annan mutanen da suka zo su uku da suka tashi dawowa ramuwar gayya sai suka yi musu gayyar da ba a zato ba a tsammani kaga idan ta gwamnati da gaske take za ta kare haƙƙin al'umma lokacin da mutanen garin nan suka kashe mutanen nan mutu to confirm mutanen nan ba za su dawo sai a ba su tsaro to amma ba a ba su tsaro har mutanen nan suka dawo suka yi masu ta'addanci ta'addancin sama da mutum goma sha biyar suka kashe to duk irin irin waɗannan mugun labarin shi ke faruwa a yankunan mu. kamar yadda na ce albarkacin su ba ma wai a jihohi ba har su nijar su ghana su kamaru sun samu zaure amma su ne asali su ne a tarihance su ne sarsala su ne dalili abuja din nan a wannan kungiyar tasu da na suna sa mishi sunan kungiyar su sai na ga muka yi haka mun takaita zauren wasu sai amma in an shigo zauna za a ce kungiyar wani ce kungiya ka za ce ko dan kungiya waye ne ko yar kungiya ce ko ana ya dan ba kan kansa ya ga dama mu dai ka shigo zauren matasa na ne zauren matasan ne za su wata hukumar da kuma na san kuna da wani dabara da nake so a Najeriya yanzu yanzu ka ka samu mawaki sai waki shi insha Allah sai mu je so ina jin da wannan zan muku godiya ainihin da gaske kuma ah, ga nasu da na ba ku shi kyauta daman shi daman nasiru yana ji da ku matasa wata yana taimako kwarai da gaske wani abin nan so duk da abin da kuke so da wuri ni dai na yi shirya muku program yanzu every week daga yanzu za mu fara shirya matasa na voa kuma ku ne pioneers ku ne na farko ah, daga shi kashi akwai yan jaridu kuma ka na san kowane kwanan akwai background akwai sana'a ko aiki da yake yi mu yi amfani da wannan zauren wajen karfafa yan uwanku sauran matasa su sanadin wannan kila matasa su fara wasu sana'o'i ko su fara wani kokari ko wani ah, hoɓɓasa. in Allah ya kai mu shiri mai zuwa za mu kawo ƙarin ra'ayoyin matasan inda bayan nan za mu rika ɗauko darussa da suka shafi matasan ɗaya bayan ɗaya a madadin muryar amurka ni na sirwa da Maili kaya da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. jaridar ne da jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar na cewa yanzu haka jihohi goma sha biyu na arewacin najeriya sun bukaci ƙarin mazaɓu dubu uku da ɗari uku da ashirin da uku a inda kuma jihohi goma sha hudu daga kudancin najeriya suka bukaci ƙarin mazaɓu dubu biyu da ɗari hudu da ashirin da hudu duk dai kafin zaɓe ta shekara ta dubu da ashirin da uku halin yanzu dai hukumar zaɓe ta bayyana cewa tana amfani ne da ƙididdiga ko mazaɓun da aka kirkiro tun a shekara 1999 shekaru 22 da suka gabata kenan abinda kuma ya saba da yawan masu zaɓe da ake da su a halin yanzu sai kuma jaridar daily independent ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka 'yan jaridu da ke ɗauko labarai a jihar sokoto daga kafofin yada labarai daban-daban sun bayyana aliyarsu na cewa da wasu labarai na gwamnatin jihar ta sokoto a wata sarawa da kungiyar 'yan jaridu reshen kofin yada labarai suka fitar sun zargi jami'an tsaro a gidan gwamnati da wuce gona da iri wajen hana su shiga gidan gwamnati tsaro wanda habibu harisu ya sanya wa hannu na bukatar 'yan jaridun su gaba da kauracewa duk wasu labarai da ke don saba da gwamnatin jihar sokoto sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran da jaridar the nation na cewa yanzu haka gwamnan jihar borno farfesa babagana umar azulum ya amince a baiba wani likita naira miliyan goma sha uku uku da dugu tara da kuma kyautar mota bayan da ya ci gaba da gudanar da aikinsa na likitanci a babban asibitin karamar hukumar mangunu duk da barazanar tsaro da ake fuskanta a yankin sakamakon hare-haren kungiyar boko haram likitan mai shekaru 65 dan asalin jihar ogun mai suna dr isa akimbode ya yi karatunsa ne a jami'ar maiduguri kana kuma ya fara aiki da gwamnatin jihar borno inda ya shafe shekaru 22 kafin ya ta a shekara ta dubu da goma sha shida a asibitin mangudu likitan wanda 'yan kungiyar boko haram suka taba sacewa amma kuma aka sauko shi daga bisani ya ci gaba da aiki a babban asibitin karamar hukumar ta mangunu bisa ƙashin kansa bayan haka gwamnan ya umarci ma'aikatan lafiya a jihar ta ba shi aiki a matsayin ma'aikaci na kwantaraki kudi naira miliyan goma sha uku da dugo tara da gwamnan zulum ya umarci a baiwa wannan likita dai sun kasance kudin da ya kamata a ce an shi na albashi tun shekaru biyar da suka gabata da tun farko aka ba da umarnin a dauke shi aiki a matsayin kwantaragi haka kuma gwamna baba gana zulum ya umarci a dauki ɗiyar likitan aiki wanda ta karanta fannin mulki a jami'ar maiduguri a karkashin gwamnatin jihar ta borno babangida jifirin murai amurka daga nigeria. sauraro da haka muka kawo shirin mu na karshe shirin muryan Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A duk ranar Litinin ta uku a watan Fabrairu, Amurkawa suna karrama shugabannin da suka gabata ta hanyar ware ranar shugabannin ƙasa. Bikin tunatarwar wanda ke girmama dukkanin shugaban ƙasar an tsara shi ne don tunawa da George Washington, shugaban ƙasar Amurka na farko. a matsayinsa na jagora a lokacin yakin juyin juya hali na amurka kuma babban shugaban kasar na farko george washington ya kasance mai farin jini ya kasance kuma har yanzu ana kallonsa a matsayin uba ga amurka hakan ya samo asali ne saboda ya kasance shugaban sojoji da aka yaba da nasarar da yankunan da amurka ta mulka suka samu a kan gaggan dakarun wancan zamani amma ya ci gaba da tsara makomar shugabancin amurka yana mai kafa turaka ga waɗanda za su rike wannan mukami bayan mulkinsa. Washington ya yi imani da wajibcin samar da daidaito tsakanin sanya shugabancin ya zama mai iko sosai ta yadda zai iya jagorantar gwamnatin ƙasa kamar yadda ya kamata. Amma ba iko da zai kwaikwayi irin nas masarautu ba. Gudun kada ya mutu a ofis, jama'a su ga kamar shugabancin na har iya rayuwa ne washington ya yi murabus bayan wa'adi biyu banda shugaba guda shugaba franklin delano roosevelt mai wa'adi hudu kowane shugaban ƙasa ya bi sahun washington na yin wa'adin da bai wuce wa'adi biyu a ofis ba a shekarar 1951 majalisar dokokin amurka ta amince da kuskwari mata 22 ga kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ya takaita wa'adin mulki biyu ga shugaban ƙasa ba shakka shugaba washington ya zama abin koyi tun daga lokacin ya sanya mizanai a dukkan fannoni ciki har da mukaman siyasa da aikin soja da kuma manufofin tattalin arziki ba abin mamaki ba ne cewa daga alaf ɗari takwas shekara bayan rasuwarsa ranar haihuwar george washington ranar 22 ga watan fabrairu an yi biki a duk faɗin sabuwar ƙasar da ya taimaka aka samar a hukumance bikin ranar haihuwar washington ya zama ranar hutu a shekara ta takwas da da tamanin biyar. daga ƙarshe amurka ma suka fara girmama wani babban shugaba abraham lincoln wanda ranar haihuwarsa ta zamto ranar goma sha biyu ga watan fabrairu wadda ke kusa da ta washington a ƙarshe litinin ta uku a watan fabrairu ta zama ranar hutu ta tarayya don girmama dukkanin shugabannin ƙasa bikin ranar shugabanni yana karrama dukkanin shugabannin da suka samu karfin zuciya da da don shiga da yin wannan aiki mai matuƙar wuya suka jagoranci amurka a cikin yanayi mai kyau ko mara kyau george washington ya taɓa rubuta wata wasiƙa ga wani abokinsa cewa duk na gani kuma na fi so kyalkyali wanda ke zagaye da wasu abubuwa na babban ofishi a wurina babu wani abu a ciki. illa abin da ake dangantawa da kwarewa ta iya magana. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Da wanda muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni ya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin cewa mu zauna lafiya. Wassalamu alaikum.